A gobe ne in Allah ya kai rai ƙasar Ghana ke bukin cika shekaru da ɗaya da samun 'yancin kai. marigayi osajifo dr kwame Nkrumah, shugaban ghana na farko ya jagoranci wannan gwagwarmaya a wannan rana ta samun 'yancin kai dr Nkrumah, ya hurta cewar kasar ghana ta samu 'yanci har illa ma sha allahu to amma 'yancin ghana ba zai tasiri ba face ya haɗa da walwalan duk afirka a gobe ɗin, dai kamar yadda aka saba za a yi faretin jami'an tsaro da 'yan makaranta a independence square inda bana ma kamar duk shekara ake taron halartar wasu shugabannin kasashen Afirka a cikin su da shugaban tarayyar Najeriya Janar Muhammad Buhari wadda shine babban bako a wurin bikin. Na dai nemi sanin yadda gwagwarmayar ta kasance daga bakin Sheikh Professor Usman Bari. Da na farko dai an san cewa su tura mulkin mallaka wanda suka yi kane kana a nan. Suka mallaki ƙasar nan shekaru da dama ba kasafa haka din nan za a samu haɗin kai cewa ai za su miƙe kasar nan a samu wato yanci a siyasance cikin ruwan sanyi ba dole an shiga kwarewa da dama wato akwai dai manya-manyan jam'iyyu wanda an ka kafa kamar united gold convention da wannan shine tsofar jam'iyya ta siyasa wanda an ka kafa ta cikin shekaru alif da tara da wurin arba'in da bakwai Domin bayan haka kafa kuma wato Convention People's Party. Wancan din ya to su ne suka to 'yan hamayya daga baya. Na na baya baya dina su ne CBB su ne suka to suka samu 'yancin kai ta fuskan siyasa sana so kwato kasar na hannun mulkin mallaka na kasar Ingila. Wani fitattun mutane suka yi ruwa sun kai tsaki a gwagwarmayan wannan neman yanci. Yadda nake gaya maka ne wato na farko da akwai su kaman Dr. J.B. Dankwa, akwai su Dr. Kwame Nkrumah, akwai su bace bilamce sannan akwai suna na a kufado da fawuli daga baya aka samu kamar su kwarbadusa aka samu su bedema aka samu su bitawu su duka wayannan su an shiga kuma bangaren kuma zango an samu mutane da dama an samu mutane kamar su ata ata an samu kamar su mutane dan liman abbas wanda ya zama wa ne gare ka ko kuma ba yake gare ka an samu kuma su kamar su malam bille biyu ce an samu kamar su sarkin hausawa ne waye to wayannan duka an same su bangarorin guda duka wato sun taka rawan gani kwarai kwarai kwarai da gaske kowanne kuma yana cikin jami'a ta siyasa wanda ya zama to ya zaba makansa ne da sauransa to wannan bangare gina ruwa don kowanne su ya nuna kishin kasa matuka. Ghana yau ta samu shekaru sittin da ɗaya menene harsashinka shekaru sittin masu zuwa nan gaba. Kato muna sa in Allah ya yarda wata harsashi da muke yi cewa wata za a samu shi gaba kwarai da gaske. Kuma mutane su yi la'akari a dage wato a yi ƙoƙarin kauda wato eh, al'amura na wurin cin hanci da rashawa. A dai daren yau ake wasan wuta a kwamin Kurma Liberation Circle nan Accra. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.